Assalamu alaikum barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga yadda ake canja minutes zuwa hours da kuma ma minutes duka idan ta kama. Don wasu idan aka canja su daga minutes zuwa hours to za a iya samun wasu ragowar minutes ɗin da ba za su shiga cikin lissafin ba. Idan muka fara za ku ga me nake nufi. So idan muka ɗauki question na farko nan aka ce 73 minutes idan za mu canza wannan minutes in zuwa hours kawai za mu yi la'akari da wannan wannan a formula da aka bayar din nan wanda aka ce 60 minutes 1 hour so in dai ka rike wannan baka da problem so yanzu a nan gurin 60 minutes mun san cewa shi zai bamu 1 hour so a nan gurin za a samu 60 minutes kuwa kun ga za a samu sau ɗaya so kun ga kenan muna da 60 minutes a nan gurin plus zai rage minti nawa kenan aka cire 60 from 73 73 minus 60 muna da nawa zai rage 13 kenan 13 wato a 73 ka cire 60 kaga sura 13 kenan so shine abin da za mu yi kun ga 60 minutes mu ya fito plus 13 minutes so 60 minutes a nan gurin 1 hour ne sai kuma 13 minutes namu 13 minutes ne so za mu haɗa su ne kawai waje ɗaya ba zai yi ka hada awa da minutes ba so sai dai ka bar shi a 1 hour 13 minutes shikenan mun canza shi kun ga shine abin da nake faɗa to hours and minutes kun ga hours and minutes kenan shine abin da nake faɗa sai question na biyu shi ma idan za ku canza 124 minutes to kun ga anan gurin za a samu 60 minutes za a samu har sau nawa har sau biyu kun ga za mu iya kakkasa shi 60 minutes plus another 60 minutes sai rage nawa 60 plus 60 kun ga zai ba mu 120 nan kuma 124 kun ga ya rage 4 minutes da yake sama kenan kun ga 4 minutes kun ga 60 plus 60 120 plus 4 20, 124 kenan so 60 minutes 1 hour ne ko plus shi ma 60 minutes 1 hour ne sai kuma 4 minutes so daga nan one hour plus one hour idan kuka haɗa su kun ga ya bada 2 hours kenan sai kuma 4 minutes mu a gefe kun ga yadda abun yake kasancewa mun fidda 60 minutes guda biyu wanda kowannen su zai bada 1 1 hour 1 1 hour kuma aka haɗa su 2 hours ne sai 4 minutes din mu so kun ga 2 hours 4 minutes kenan wannan shine final answer question na uku zamu bar muku gwada ku mana an san ku a comment section kar ku manta idan muku yi subscribe youtube channel din mu ku yi koyon lissafi sannan ku share mun gode